Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya ta yau Juma'atu babbar rana. wadda ta yi daidai da goma sha uku ga watan Fabrairun 2026, inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Kuna iya kama shirye-shiryenmu a kan mita 49 ko kilo dubu 6,170 da mita 31 ko kilo da 9,765 masu gajeren zango. haka zalika za ku iya sauke manhajar GTA Play Store ko iTunes a yaushe. da bibiyar shafikanmu na sada zumunta Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da su. Ni da nake jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da taimakon abokin aiki na sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku. Kamun ajiye abin da muke tafa da su ga kanin labarai. rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya jamhuriyar demokradiyyar congo za ta fara shawagi a sararin samaniyar ƙasar wani yunkurin sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye afirka ta kudu za ta tura sojoji domin yaƙi da masu aikata miyagun laifuffuka a ƙasar ghana kuma ta rage farashin koko da zummar ƙarfafa cinikayya gwamnatin tinubu na ci gaba da yi wa 'yan adawa bita da kulli a cewar su. Za kuma ku ji shirin da ake yi domin gudanar da gasar kamun kifi na argungu. Bayan rahotanni da labaran duniya, za mu kawo muku shirinmu na manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma duk mu akai ga waɗannan sai mu fara da jin halin da duniyar ta wayi gari jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar kongo za ta tura jiragen leƙen asiri zuwa Uvira da ke gabashin ƙasar a zaman wani ɓangare na shirye-shiryen rundunar na sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnatin ƙasar da kuma ƙungiyar 'yan tawaye da ake kira AFCM 23 kamar yadda rundunar ta faɗa a jiya Alhamis. 'Yan tawayen M23 sun kama Uvira cikin watan Disamba sannan suka janye ba mako ɗaya sakamakon matsin lamba daga Amurka wadda daga bisani sojojin kongo suka koma garin na Uvira a cikin watan jiya. A makon jiya ne Kongo da kungiyar 'yan tawayen suka amince su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da Katara ta shiga tsakani suka kulla a zaman wani bangare na doguwar yarjejeniyar da suka tattauna a kai a Doha da nufin tsaye da faɗa tsakaninsu. mukaddashiyar shugaban aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya congo da aka fi sani da monusco a takaice vivian van de Par, ta ga manema labarai cewa cikin kwanaki masu zuwa ne aikin shawagi daga sararin samaniya uvira zai fara aiki ta ce za a tafiyar da aikin tura sojojin da za su sa ido kan tsagaita wutar da za a yi sannu a hankali har sai an tabbatar da akwai cikakken matakan tsaro da za su kare dakarun na majalisar ɗinkin duniya Afirka ta kudu za ta fara haɗa sojojin ƙasar da 'yan sanda su yi aiki tare a wani yunƙuri na yaƙi da miyagun ayyuka a ƙasar. Shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa wadda ya bayyana ka jawabi da yawa al'ummar ƙasar ya ce tawagar farko na sojojin da za su ta 'yan sanda aiki za a girke su ne a lardunan yammacin Cape da kuma Gauteng, inda nan ne biranen Cape Town da Johannesburg suke. Ƙungiyoyin miyagu su ne barazana kai tsaye ga tsarin mu ga al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki. Babban abin da za mu fi mai da hankali a kai a bana shine zafafa yaƙi da ƙungiyoyin masu aikata miyagu, in ji shugaba mafosa, Ya ƙara da cewa, na umarci ministan kula da ayyukan 'yan sanda da rundunar mayakan ƙasar su bullo da tsari na inda ya kamata ya aiki da jami'an tsaron. a halin da ake ciki kuma lardin ƙasar da ake kira yammacin keb mai arziki wadda ya fi samun 'yan yawon buɗe ido yana fuskantar fari mai tsanani da yankin bai taɓa ganin irinsa ba inda madatsun ruwa suke kafewa ciyayi suka bushe kuma farin yake kashe dabbobi har lamarin ya tilasta gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci Jiya Alhamis Ghana ta rage farashin koko ta daidaita shi da hada-hadarsa a kasuwannin duniya domin kuɗaita masu cinikin kokon su saya. Hakan nan ta bullo da wasu matakai masu yawa da nufin ƙarfafa wa manoman koko gwiwa a daidai lokacin da farashin kokon ya faɗi a kasuwannin duniya. A wani ɓangare kuma ƙasar ta haƙo zinari ko gul miliyan shida a ma'auni wadda ya kai wani mizani a shekarar da ta gabata kamar yadda kwarya-kwarya alkalma suka nuna inda manyan kamfanonin haƙar zinari suka samar da miliyan kusan uku a ma'auni wadda bai canza da abin da suka samar a cikin shekara ta 2024 ba kamar yadda ƙungiyar kamfanonin haƙar ma'adinai na cikin gida da na ƙetare suka faɗa a kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya alhamis sai dai masana'antun haƙar zinarin sun yi gargaɗin cewa a yi hattara domin hasashen abin da za a tono a shekaran nan wato miliyan shida da rabi yana fuskantar hadari saboda shirin gwamnatin kasar na garan bawul da kudin haraji da take karba mataki da suka ce yana iya jinkirta fara sabbin ayyuka da kuma faɗaɗa waɗanda ake da su a halin yanzu shugaban ƙungiyar masu haƙar ma'adinan kenneth ashigbe ya ce abin da aka tono a bara ya zarce hasashen da suka yi saboda ayyukan matsagaita da kuma ƙananan masu haƙar zinari To labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Najeriya tana haƙar gangan ɗanyen mai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a kowace rana in banda cikin watan Disamban da ya gabata, inda ta fuskanci koma baya sakamakon gyare-gyare da kuma ƙarancin makamashin lantarki. Kamfanin hada-hadar mai na ƙasar NNPC wadda ya bayyana haka, ya ce kasar ta samu ribar sama da dala biliyan hudu a bara bayan da ta ɗebe hakkin da take biyan gwamnati da sauran abokan hulɗarsa sai da nnpc bai ba da alƙaluman ribar da ya samu a shekara ta da 2024 ba domin a kwatanta a ranar 19 ga watan fabrairu nan ne ake saran za a yi zaman farko na kwamitin wanzar da zaman lafiya da shugaban amurka donald trump ya kafa a nan birnin Washington DC inda shi Mr. Trump zai jagoranci wannan zama. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. jim kaɗan bayan isowarsa filin jirgin sama na babban birnin tarayya abuja da yammacin jiya daga ƙasar masar bayan kwashe makonni a ƙasar tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya yi aron gama da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc wanda har suka kai ga kwace fasfo ɗinsa abokin aikinmu nasiru adamu el hikaya daga birnin tarayya ya aiko muna da wannan rahoto. Ka rike manyan mukamai a ƙasar nan, ka yi minista, ka yi gwamna, kuma ka sauke nauyin da ke kanka. Ba buƙatar zubar maka mutunci. Domin zubar maka mutunci tamkar zubar da mutuncin dukkan ajin 'yan siyasa ne, in ji Atiku Abubakar. a nan atiku wanda jigo ne a sabuwar jam'iyyar haɗaka ta adc da yan rufa ke ciki ya yi gargaɗin irin wannan yunkuri da ya zayyana da take yakin ɗan adam ka iya haddasa juyin juya hali kamar sun haɗa baki da yan rufa'i kan batun jiran yan rufa'i ya dawo gida gabanin ɗaukar wani mataki ta hanyar miƙa masa takardar gayyata hukumance maimakon yunkurin cafke shi kenan ta wannan hanyar aiki da cikawa. sa sai a gida jama'a dai tun farko sun yi da fifi suka hana jami'an efcc yunkurin kama 'yan rufa'i cewa hakan ba zai yiwu ba sai an bi ta hanyar da suke ganin ta dace tsohon gwamnan ya yi wata magana da wasu ke ganin ta wuce yanayin wani ɗan ƙasa gama gari ya iya faɗa ya kwana lafiya yayin da ya shaidawa jami'an efcc ko shugaban ƙasa ba zai faɗa masa abin da zai yi ba. a Ko shugaban ƙasa ba zai faɗa mini abin da zan yi ba. Wato a irin wannan yanayin kenan. Hukumomi dai sun amshe fasfo ɗin 'yan rufa'i kuma da alamu zai amsa gayyatar ta EFCC a tsanake. Hukumar ta yaƙi da cin hanci ta sha nana ta ba ta ɗaukar wani mataki kan wani haka kawai sai ta samu hujjoji kwarara, Kakakin hukumar Dele Oyewole na cewa EFCC na hukunta mutane ne ko kai su kotu kan laifinsu ba don wata wariya ko tsana ba. Uh, yeah, you asked me a question, and I think there's no one that is above the law. Uh, whoever is found uh, uh, Babu wanda ya fi karfin doka bisa ma'ana duk wanda bincike ya nuna ya yi zarmiya, doka za ta yi aiki a kansa. In ji kakakin hukumar yaƙi da cin hanci EFCC Dele Oyewole. A ba da tabbacin da hukumar ta saba yi na nuna ba ta hukunta 'yan bora kaɗai. Yan za a tuna shi ma tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya samu kansa wannan dambarwar bayan samun beli daga kotu. amma jami'an DSS suka sake awon gaba da shi. Nasiru Adamuel Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Inde mota siyasa ce, ban koma waɗa da dangina. Ege inda mota siyasa ce, ban saka waɗa da dangi ba. A gobe Asabar idan Allah ya kai mu za a gudanar da bikin kamun kifi na gargajiya da aka saba yi shekara-shekara a garin Argungu da ke jihar Kebbi, wanda aka fara gudanar da bukukuwan tun a ranar Laraba da ta gabata, da wasu wasannin al'adun gargajiya na Hausa da suka hada da tseren dawaki da na jakuna da kuma gasar harbin kibiya. Duk a cikin shirin a ranar Alhamis da ta gabata, an yi wasan kokawa da na dambe duk a matsayin share fage na wannan gasa da aka saba yi a baya. A wannan karan ana sa ran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai halarci gasar. Wakilin GTA Lamido Abubakar Sokoto ya aiko muna da wannan tsarabar daga birnin Argungu. To hal yanzu ga mu bakin ruwan matan fada waɗanda yake nan ne aka al'adanci bikin kamun kifi wanda aka saba yi daga lokaci zuwa lokaci a argungu jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kuma yanzu haka ina tare da ɗan galadiman sarkin ruwa wanda yake shine ya zagaya da mu a cikin jirgin ruwa a sassa daban-daban na inda aka tsara bisa doka za a yi kamun wannan kifi. To salamu alaikum sunana ɗan galadiman makwashi kuma kuma vice chairman na kungiyar masunta na jiha to gashi Allah ya sa ga munan matan fada inda za a yi bikin kamun kifin wannan shekara kamar ka zagaya da mu a cikin jirgi mun ga wurare daban-daban da kuma wasu kadodi da kuka baiwa umarni su ba da haɗin kai domin a yi wannan biki ba tare da samun wani tashin tashina ba mi ake ciki eh, mi ake ci game da wannan bikin na bana eh, bikin bana yan Allah da muna sa ran zai na kowane shawa to babu wanda zaka girmama irin wanda ya ce yana so son sana'arka yan Allah ya da sannan kuma muna haɗakar zuwa duk masunta da mai mata da ma wanda bai da mata wanda duk bai da rijista ya je hi rijista. Me ake cike yanzu kun ba da umarni ne ga su dabbobi ko kuma misali kadodi da suke cikin ruwa da sauran waɗanda suke alaka da ruwa a ba da haɗin kai a yi yadda ya kamata misali su bi umarni? Eh, to duk irin su duna irin manyan kadodin da annan matan fada irin duna irin mai kakin soja irin jan katako irin yalo da kuma wanda nike ce ma ita babba wadda nike ce ma anniya duk su duka na kire su na gaya musu cewa kowa rana asabar ya ɓoye ɗiya ne su shiga biga wanda duk bai shiga biga ba ni kuma na tanadan mai na hukunci kaga rizabuwa nan an yi min wanda duk ya tadda kai ne na ɗoko shi ban mai sayarwa sai ya yi sati guda cikin wannan abin da an kai min cikin wannan zarzabuwa da an kai min kaga kamar sal na kenan zan sa hisal sai ya yi sati guda ai suna jin maganar mu muna jin maganar su da mu da su kowa na fahimtar juna ai kaga na ce duna ya bude bakin shi ya bude bakin shi kuma na ce herohe ya ruhe in eh, yanzu ni ce taho taho a zai yanzu za ka gani ma gobe da za a yi daba zan ɗauki guda biyar in je wurin daba kai ma zan baka guda ka goyawa da zan goyawa yan Allah ya yarda to kamar akwai wani abu da aka ba su a yi amfani da shi koko da kace ai da na ce kawai ka ɗauka kawai ya zan kamar tunkiya ne ka san tunkiya ba ta cizo akwai ba ta cizo mm. to haka kada yake gare mu yan Allah yadda zan ce ka je ka ɗau guda ka goya wa da goya kada insha Allahu gobe ga daba yan Allah ya sa mai girma sarkin kabe ya zauna yan Allah ya za mu al'adun gargajiya sannan za ka ganin ko saman tudu ne ina fata yan Allah da in ba da kihi. To akwai magana kiranye an shi kuka kirawo kifi daga sassa daban-daban na duniya eh. su zo su kawo cappa eh, ko kuma wannan eh. akwai wannan tsarin wannan akwai wannan tsarin kuma wannan gaskiya ne wadda kasan an gayyace ku kun zo bikin kamin kihi haka muka gayyata kihi wanda duk ya yi connection da waɗannan road wani ai kaje ina ta yi ma bayani wani in ya yi delay ko da haka tahowa an gama sai hijira sai ta shekara bai ɗagawa kaga ba raga muka sawa ba muka tare duk inda ya shiga nan bai ta sai dai na wani su yan Allah da sannan na zaka ganin landona ya min kiɗi yana tasowa min hankali ni kuma ina tasowa maki hankali da na sama da na ƙasa Allah na kawo shi to wani tsari kuka yi bana na su masuntan da za su shiga ruwa eh. kamar tsari ne aka yi wanda aka saba yi koko akwai wasu sauye-sauye da aka yi na bin doka da oda ta shiga ruwan nan eh, musamman su masu yunkurin kamun eh, kifi masunta kamar su masunta koyaushe ina yi musu gargadi To masu sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. alamu dai gare-gare garan garkame manoma a Najeriya ya fara tunzura 'yan arewacin Najeriya da ke ganin dole ne kawai sai yankin ya ɗauki mataki. Manomi yana sayan sabulu, yana sayan man gyaɗa, yana sayan hula, yana zuba mai a mota. To duk waɗannan abubuwa babu guda ɗaya wanda ya sauka sai dai ƙara farashi suke yi. To babu dalilin kuma da na manomi zai sauka. A Najeriya ne kaɗai za ka ga cewa 'yan kasuwa su suke da haƙƙin saye kayan amfanin gona su sa a store su ɓoye sirrin da suka ga dama su sayar a kasashe da dama gwamnati ce take sayi. a siyasance kowa tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ke cewa akwai wani sabon salon sauyin siyasa a sabuwar shekarar nan da zai tada 'yan siyasar Najeriya daga baccin da ke cike da mafarki abu biyu za su canza fasalin siyasar najeriya su nuna ma inda aka sa gaba su nuna ma zabi duk yanzu kama kame yake duk abin da kake gani a yanzu zai iya canzawa gaba daya waɗannan abubuwan suka tabbata. Masana shari'a kuma malaman jami'a irin su kwamar sam magaji na jami'ar Jos kowa cewa suke watan sai ta Najeriya fa ya riga ya tsaya idan dai har ana son a yi tafiya a kyakkyawan tafarki. Idan gobe fa zai kyau to ya kamata mu dawo hanya mu duba abubuwan da muka yi da ba daidai ba mu gyaro ta kafin lokaci ya zo da za ce ana neman kuri'u domin talakawa ba daɗi za su ji ba. Waɗannan fa so mun taɓa bi kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku zaci wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar juma'a har cikin ɗaki shiri cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan bibi waɗanda ake mulka da kuma masu mulki Me yiwuwa kuma maganar mazgar da manoman ke ganin masu mulki na yi musu ce ta sa suka fara neman ɗauki shugaban ƙungiyar masu hada-hadar kayan noma a arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Nuhu Lawal Umar ya ce tsarin shigo da kayan gona daga ƙetare na gwamnatin tare Najeriya na da matukar ban mamaki. Eh, mu ba muna taɗin cewa abinci ya yi tsada ba ne. A abin da muke magana shine abinci ya yi daraja. Eh, manomi yana sayan sabulu, yana sayan man gyaɗa, yana sayan man shafawa, yana sayan riga, yana sayan hula, yana zuba mai a mota. To duk waɗannan abubuwa da ake magana a kansu babu guda ɗaya wanda ya sauka sai dai ƙara farashi suke yi. To babu dalilin kuma da na manomi zai sauka. na biyu shi noma yana da abubuwa da yawan gaske nomawa kasuwancin shi da sarrafawa shi to nomawa ne kadai farashin shi ya karye amma kayayyakin da ake yin noman su taki maganin feshi da iri duka ba abin da ya sauka eh, na uku idan ka karya masara to ya kamata a ce abincin kaji ya arha tunda dai da masara ake yin abincin kaji to abincin kaji bai arha ba in ka karya waken soya ya kamata man gyada ya yi arha tunda da waken soya ake yin man gyada to man gyada bai yi arha ba da haka ga abubuwa da yawan gaske eh, na uku shine eh, noma ne kaɗai sana'ar da babu wani tallafi da ya samu sama da shekara biyar ba za ka je banki a baka bashi ba gwamnati ba ta ba da taimako ba da sauransu to tun da ko haka ne babu wani dalilin da za a ce a dole dole a ce sai amfanin gona ya yi arha eh, na biyar kashi sittin 68 bisa ɗari na gdp ɗin najeriya yana kan aikin gona ne da haka idan ka karya aikin gona ka karya kashi da 68 ne bisa ɗari shi man fetur yana samar da kashi 18 ne kuma na shida al'ummar najeriya noma ne yake samu musu aikin yi malamin jami'a kuma ɗan siyasa farfesa shehu usman adamu ɗan fulani. ma cewa yake a gaskiya akwai hanyoyin da gwamnati za ta bi domin ganin ta taka wannan matsala birki. A in ka lura da tsadan ta abu uku suka haifar da ita. Na ɗaya tun asalin tsadan lockdown na COVID-19 bai wuce ba. Ya zo ya ci gaba da yi yana tashi kaya na tashi har aka zo aka yi gwamnatin 2023 aka cire tallafin man fetur a lokacin ba abinci ne kaɗai ya tsada ko masara ko kayan gona ba komai a najeriya sai da ya ninka wani ma ya ninka ninkin ba ninkin so yanzu sayan hatsin a hannun manoma da kuma sama musu ingantacce taki mai arha ba za a bashi ya shafi Uh, farashin a kasuwa yadda mutane masu siya su za su sake koma halin ha'ula'i ba sannan ita gwamnatin ta rika sa hannunta a harkan food security wato samar da abinci mai sauki kada ta bar ma 'yan kasuwa a najeriya ne kadai za ka ga cewa 'yan kasuwa su suke da haƙƙin saye kayan amfanin gona su sa a store su ɓoye sai da suka ga dama su sayar a ƙasashe da dama gwamnati ce take saye idan farashi ya ƙasa gwamnati za ta saya sai farashin ya dan daga idan ta ga zai ɗaga ya wuce yadda mutane za su iya siye su ci za ta sake fito da nata da ta aji shi ake cewa agricultural price stabilization saboda haka sai farashi ya sake sauka amma matukan aka bar ma ɗan kasuwa wanda za a ce ya saya dubu arba'in a ce ya kai tamanin ya ce ya kai dari a kira shi in aka kira shi aka ce masarar nan ta kai dubu dari sai ce ran da ta kai dubu dari da ishirin ku kira ni to kaga wannan shine zai ci gaba da haifar da tsada ya kuma wahalar da mutane masu saye su ci game da maganar sabon salon sauyin shekar 'yan siyasa a Najeriya kowa tsohon gwamna a jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ke cewa da yawan 'yan siyasar Najeriya da ke sauya shekafa bana za su sha mamaki yanzu lokacin barin opposition saboda dalilai daban-daban ko na tsoro ko na neman abinci amma lokacin komowa a position yana nan sai lokacin da duk burin mutum da tunanin shi ya gaba haka bane sai kuma su dawo suna neman makoma a nan ni kirana daga 'yan siyasa kowace ma jamia a rinka la'akari da 'yan je kaka dawo saboda abin da ya shafe su kawai shine a gabansu ba wai wani abu da za a zo a mutane zaƙin baki amma kowa na da ra'ayin yin siyasan da yake so ba dole ai addini ma Allah ya ce ba dole ballantana siyasa amma kuma a san mutum da aƙida da rukun amana yana da muhimmanci abu biyu za su canza fasalin siyasan najeriya su nuna ma inda aka sa gaba su nuna ma zabi na farko manyan jam'iyyun su zaɓuɓɓukan su na shugabanni na biyu jam'iyyun su tsaye da ɗan takararsu wannan fashi ne zai fito da fasalin siyasan da za a yi duk yanzu kama mai aiki duk abin da kake gani a yanzu zai iya canzawa gaba daya waɗannan abubuwan suka tabbata saboda haka ana riga malam masallaci ana iya samun kawance tsakanin jam'iyyu ana iya samun kawance tsakanin 'yan takara in jam'iyyu ba su iya kawance ba 'yan takara na iya kuma jam'iyyun dukkansu ai suna lalime-lalime akan wannan ba wa jami'a ba ta lalima lalimi duk kuma waɗannan abubuwa ne wanda za su iya yiwuwa nan gaba muddin jami'in suka zaɓi sababbin shugabanninsu ko kuma 'yan takara suka bayyana. Shi kuwa masanin shari'a kuma malamin jami'a Comrade Sam Magaji na jami'ar Jos cewa yake idan har ana son sauyi a Afirka fato to lokaci yi da kowa zai tashi kawai ya kama aiki. Wayan ce gani gawa ne ya isa ishara idan ka ga abin da yake faruwa gaskiya mu ya kamata su dawo su zo su duba wannan amma malamai a fannin ilimi mu za mu duba a takardu ne mu karanta mu gaya musu ga abin da ya faru jiya ga abin da muke gani yau yake faruwa idan gobe fa zai yi kyau juma'a mai kyau an ce daga alhamis ake gani idan gobe fa zai yi kyau to ya kamata mu dawo hanya mu duba abubuwan da muka yi da ba daidai ba mu gyaro ta kafin lokaci ya zo da za ce ana neman kuri'u domin talakawa ba daɗi za su ji ba kuma idan kuka danna kuri'un na wani lokaci sai ka ga su sojojin masu shigo saboda haka canji idan muna neman ta za mu fara daga mu ya mu ne da ni da da kyau wani adalci ne zama wani adalci ne zaki iya mu sannan waɗanda suke kallon mu su yi koyi da shi sannan waɗanda za su zo gunmu neman abu su gani su san irin zaman da muke yi ba za su zo su ruɗe mu ba domin idan ka kalli mutum ka ga ya ka ya san ka gaskiya ba za ka masa ƙarya ba so mu da muke ƙasa nan muna da abin da za mu yi ma waɗanda suke ji da suke sama suna da abun da za su yi su koma su yi wa talakawa adalci. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku cikin sauki. Musamman ma dai Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kabaki kabaki. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. Yanzu kuma ga balabaranku da labaran wasanni a takaice. za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta eyimba da ke tarayyar najeriya wanda suke fafatawa a gasar premier league na kasar Kungiyar ta ba da sanarwar cewa dan wasan gabanta Ekene Iwazi ya dawo ci gaba da atisaye tare da yan uwansa yan wasa domin tunkarar gasar Premier League mako na 26 wadda za su buga shi a Iko tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Ikorodi City a wannan Lahadi. Dan wasan wanda ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta Eyimba ya kasance ya buga wasanni biyu ne bayan dawowa zagaye na biyu a gasar ta Premier Nigeria bayan da ya samu rauni a gwiwarsa. Ya ci gaba da murmurewa domin ganin cewa ya taimaka wa kungiyarsa don samun nasara a wasannin da za su yi nan kuma wani rahoto ne yake nuna cewa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka caf na nazarin yiwuwar daga gasar cin kofin nahiyar kasashen afirka na shekara ta 2027 afcon zuwa shekara ta 2028 a daidai lokacin da ake fargaban shirin da kasashen tanzania kenya da uganda za su yi na shirin karban bakuncin gasar a cewar wata rahoto ana sa ran kwamitin zartarwa na hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka caf zai yi nazari ne kan shawarar a wani taro da za a yi inda aka shirya cewa ajandar da za a mai da hankali kuwa sun kunshi batutuwan da suka shafi gasannin nahiyar ciki hada rashin tabbas game da gasar cin kofin kwallon kafa ta afcon adda ta mata wadda za a yi shi a wata mai zuwa an baiwa kasashen gabashin afirka guda uku wannan gasa na shekara ta 2027 a matsayin wani bangare na dabarun cap na daidaiton gasar ta nahiyar afirka da kuma sabunta ta wadda za a yi ta shekaru hudu daga shekara ta 2028 duk da haka an roito cewa an samu tambayoyi gami da shirye-shirye samar da ababen more rayuwa da bukatar wasu shirye-shirye wadda za a yi na ƙungiyoyi guda 26 da za su fafata a wannan gasa a ƙasashe uku sai dai har yanzu ka babu wani sanarwa da ta fitar da shi a komance game da tabbacin wannan lamari bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya. Yusuf Aliyu Harande ke cewa ai juma'a lafiya. Bis salam. daga batun kame sai na jaddada irin shiri da jam'iyyar apc ta yi na ganin ta lashe zaɓe mai zuwa saboda irin kyautatawa al'ummar ƙasar da suka yi a cewar shugaban jam'iyyar ta ƙasa farfesa nantawe yatwalda ya shaida mun ne a wata tattaunawa ta musamman da muka yi da shi inda yake cewa ba tarin gwamnoni a cikin jam'iyyar su shine zai ba su damar cin zaɓe ba Lallai al'umma suke zaɓe. Za kuma ku ji shirin da ake yi domin gudanar da gasar kamun kifi na argungu.